أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يو لهدي شادي جماد الثانية هجرانا دولة دريه دولة تلاتين دبوكوي إشيرين ga watan uku 2016 za mu na 28 mai bima na ƙarshe a cikin tazinar warakat satin da ya gabata daga cikin abin da zamu lura na yawaita magana akan wasar da ake tsakanin garuruwa daga ciki irin borno eh, da sokoto da kuma kano da sokoto da kuma alkalawa da sokoto misali to daga cikin abin lura akwai wata wasa ana yin ta don yakin da aka taba yi wata kuma don taubasantaka wata kuma don auratayya wasu kuma an haɗa duk biyu din misali irin kano da sokoto ga yaƙi ga kuma auratayya domin shi suleiman da aka ayyana da nan zamfara zuwa can kano muhammadu bello to kuma surukin muhammadu bello ne domin ya aure maryam ɗaya muhammadu bello ɗan ɗan mujaddidin addini shehu usman bayan haka kuma a alƙalawa bayan an ci alƙalawa dama gari ne wanda musulmi suna ta jiran yaushe za a ci alƙalawa don ita ce matsala ƙwarai kuma kowa ya godogo da ita cikin waɗannan kafirai su ko kafiran jikinsu dun yan mutu domin ita a gaba ɗai hidikwata ɗinsu to shine sanadi haka mutane da yawa da suka shigo musulunci domin an ci alƙala to a lokacin hasarkinsu gaba ɗaya aka kawo gawa ta gaba ga amirul mu'minin muhammadu bello ƙarshenta abin da ke faruwa sai shi muhammadu bello sai ya auri wata bugobira hatta haifu da mu'alladi to kaga akwai kuma auratayya tsakanin su to sannan abu na biyu da zamu kula muyi yi magana akan babban sahabin nan katibul wahayi shine muawiya radiyallahu ta'ala anhu a satin da ya gabata to a yau dinnan da muke magana yanzu haka yana da shekara dubu da ɗari uku da sittin da tara ba sati uku da rasuwa zuwa ga rahama Allah radiyallahu ta'ala anhu Allah ka ba mu albarkacinsa to yanzu kuma za mu tashi shahi na 83 shine yace kuma ba'da ruju'ina sannan bayan dawo mu min hadal jaisi ga wannan runduna wadda ta hada tsakanin Niger da Burkina Faso har suka shiga a cikin ruwa cikin dazuzzuka din nan bin hawa amin kusan shekara guda arada shehu amirul mu'minin shehu amirul muminina mujaddidin addini ya nuhin al'intikala ya cirata min kandu daga gwandu bayan ya yi shekara hudu a can gwandu wanda bayan musulunci ya shinhidu kwarai a can garuruwan kebe ya nuhin ya cirata daga gwandu ila sifawa zuwa ga garin sifa a nan cikin garin sokoto kusa ga bodinga to a lokacin ma amirul muminina muhammadu bello ya gina gidansa shi muhammadu bello a nan sokoto bayan haka kuma yana cikin tsakiyar ginawa kuma ya yaƙi da wasu kahirrai ya sake dawa ya ci gaba a nan sifawa ne akwai muhammadu wabe sarkin jama'ari ibnu ardo salih nan ne ya karbi ilimi ga mujaddidin addini kuma ya karɓi tutar jihadi hadde karshen ta shahada a fataskon a nan cikin maiduguri to duk dai shehu na sifawa haka din ta faru cikin shekarar nan tashi biyar to a nan shehu na dawa sifawa zai shekara biya a sifawa ya nuna kenan sauran shekara bakwai shehu ya tafi zuwa rahama Allah domin nan sokoto shekara biyu da watanni kamar da bayani zai zo insha Allah to abin da ka faruwa Shiko muhammadu eh, shiko shehu abdullahi sai ya zauna a nan garin bodinga shehu na sifawa Shiko yana bodinga amma yake cewa na zauna a wuri mai kyau kuma a nan ne ni haihi ɗana mai kyau mai suna mai kyau shine alhassan cikin shekara mai kyau duk da shehu abdullahi na faɗa wanda dama ya haifi Hassan da Husaina shi Hassan din ya girma amma Husaina din tar rasu ba a daɗe ƙware ba wanda shi Hassan Muhammadu Sambo Kulwa shi ya yanka mai ragon suna ma famala aksarun nasu mafi yawan mutane suka karkata ila tilkal jihati tilkal jihati waccan jiha to akwai wani ƙari da an ka shahi jihati sharki akwai jihati wuri sai an gyara shi ila tilkal jihati waccan jiha wace sai badal jiha jihati sharqi jihar gabas to anan ya ce mata gabas tare da mu anan sokoto ba gabas take gare mu ba nan sifa to saboda la'akari da gwandu zuwa sifawa to don haka ashe sifawa tana gabas ga gwandu to don shi ɗaya ne ce ila tilka jihati jihati sharqi kaba yanzu kila mutum ne da yabo kaga shuni ita agabas gare su irin haka ne to sai me fakhafal muslimun sai musulmi suka shiga jin tsoro allazina fil garbi waɗanda ayyamma gwandu kenan suka ji tsoron alkufara farmaki na kafirai hina sami'u lokacin da suka ji al'intikala tiratan nan da aka yi zuwa sifawa to musulmi waɗanda ake bi da giyahun kebe ɗin Izya raunan nasa domin sun ga mutane jami'a alhali baki ɗai yantakiluna suna tirata ila sarki suna zuwa gaba shine sifawa fasabar da tsoron da suke ciki su mutanen gwandu da dai sauran garuruwa na kebe ɗin jahazar shekhu sai shehu amirul mumini ne shi shirya jaishan wata bataliya ila jihatil garbi ya ce a ta samma jihar yamma da ita liyaɗama inna biladul garbi domin garuruwan yamma su natsu ko kuma litaɗma inna biladul garbi kama wata sirul jibalu saira domin garuruwan yamma su natsu wa ammarani alaihim ya shugabantar sai ne a kansu ma'ana ni ne amirul jaish ni shehu abdullahi fakharajtu nikko fita ma'a kalil tare da runduna wadda ba yawa don me la'annan nasu aktsaruhum domin mahi yawan mutane mutane mahi yawan su malu sun karkata ne ila mahallin intiqali zuwa ga wurin da aka cirata shine sifawa mahi yawa sun biyo shehu da gwandu zuwa sifawa to li tahsilul abiyati domin su tabbatar da gidajensu wa ihya'il mawati da kuma rayar da rududdugaggen gidaje dama shehu abdullah ya yi rubutu akan mutum ya cimma wuri wanda yake matacce ya raya shi a cikin wani littafi da ake ce mata alimun rabi fi asbabin iktisasi bi a arabi wanda an san littafin ya fi ɗari gushi shehu abdullahi kowane fanni sai da ya rubuta wa karihul jihada suka kauce ma jihadi a lokacin fi zalika alwaqti a wancan lokacin ila tilka aljiha do rayuwar su daina wancan jiha din abi mujaddidin addini fa arsaltu ni aika ila ahli jarma zuwa ga mutanen jarma wanda a can Nijar can ya ce sirna li jarma tawasulan li jumu'ina a can satin da gabata cewa mun tafi zuwa ga jarma domin mu game da jama'a mu da a can jarma fastama'u suka taru ko yantaziruna ni suna jira na falamma qarabtu jumu'ahum lokacin da na kusanci taronsu su mutanen nan saru sai suka zamo muƙaddamata jeshi gaba ga rundunata anan ba wai yana nihin gashi gasu ba yana nihin dai suna gaba gare shi misali kamar mutum ya taso da maiduguri borno nan yayyo sokoto to akwai wanda za su haɗu da su a kano to kaga na kano suna gaba gare shi to irin haka shi kano wasaru suka ko taho kaga can saru na sodi suka zamo nan saru na sin suka suka taho ila biladi sambalko zuwa ga garin sambalko kuma ana ce mata sambalgo kamar kandu da gwando yawuri ne fa cikin yawuri nan cikin jihar sokoto dattan wamin biladil gurmad sun kuma sun yi tone daga garuruwan gurma a cikin burkina faso suka hito muka haɗe da sunan wara albahari kuma tare da bayan teku suke wancan gulbi din da aka ambata wanda satin can aka yi bayani wannan teku din wa ha suka koci garin wannan sambalgo godin wanda har sarkin su ya cere bayani na nan zuwa faltaƙaitu ni haɗu ma'ahum tare da su ƙariban min albahari dab da teku nan a cikin kebe wanda kebe an san ƙasa ce mai ni'ima ƙware don akwai ruwa ƙware cikinta suna noma rani da damana ƙware da gaske fanazaltu lissafka in kun tuno farko mun bayani akan asalin waɗanda suka zo a kebe ɗin har suna kamun kihi sannan kuma suna shukkar shinkafa an yi bayani har zuwa kanta shi kanta abin da kasa ce mai kanta jiki ne yana da kanta ne to dai ka ce mai kanta to har dai zuwa lokacin su mujaddidin addini wa bitu ne kwana hunaka can hamsata ayyamin kwanan na kibiyat a tekudin wa kusa ga tekudin ya tajawazu jeshuna rundunanmu yana ta tsallakewa ne a cikin kwale-kwale ya jirage na ruwa wala ma tajawazu ana amma ni shehu abdullahi ban samu ikon ƙetarewa ba lokacin me yasa la'illatin saboda wata matsala asabati ne ta same ni wahi ita matsalan nan raqdul faras shine sukan doki ma'ana takin doki ala saki ga kwaburona a can harin da aka kai alkalawa hari na harko an san hari na harko an kai musu harmaki su uku ne to ai harmaki na harko yace kibiya ta soke shi ga ga kwabro har wa kumtu a ariju ni ina dingirisa a lokacin an niggamu da wasu hannu saba musu dai kafa ce ta yami lokacin yakin tsuntsuwa mil biyu da alkalawa wasu sun gudano amma shi ya san cikin abokan gaba cikin yana dingirisa din shehu abdullahi kenan to yanzu gashi doki yayi suka bisa ga kwabri ne ya take kwabri ne fasurta sai mun zamo la tadiul qiyama ko miƙewa ban iya yi ban iya miƙewa fi hadil ayami cikin wayannan kwanuka din da muke a can bakin teku din ka kawata ya miƙe amma duk da haka wa katamtu zalika jama'ati sai ne koyo ma jama'ata wannan saboda hikima ta yaki. tare da kuma ko babu komi Muhammadu Sambo Kula ya yi magana akan cewa daga cikin ɗabi'a ta hilla ne akwai umkul baɗani ma'ana zurhin ciki akwai ta wanda bahillacin mutum in kana son ka hana ka hana mai abu kai mai ruwa ce kana cin kaza ko yana jin yunwa ba zai ce yana ci ba yau ko bahaushe kila kace mai yana ci da ke yana ci akwai wani mutum da yana jin yunwa sai ya ga an sa tukunya haka tana ta tafasa sai aza abinci na to sai da ya hita sai kuma yana jin nauyin ya ce a bashi abinci sai da ya tatto zamani da na sai sheko da gudu sai ce kura ta biyo shi an kace a shako ya ce tsakani ne da ta iya kawo wurin tukunya abincin can an kace kai ba abinci na baron zahi na aka dara <laughs> to kaga dubara ta yi ta sai hatta wasalu sai da a cikin kanzul auladi mujaddidi yayi magana dukkanin abin da ya shahi dabi'u na garuruwa da dama wanda kusan dai ba bukatar faɗin su irin zamfara ya faɗi ɗabi'a su a wancan lokaci eh, saboda lokacin zai tsawon a faɗe su irin ma abin da ya shahi mutanen kebe ya faɗa irin mutanen bare-bare ya faɗa irin adarawa da dai sauransu duk ya faɗa hatta wasa sai da suka kai ila biladi jorore zuwa ga garin garunuwan joro cikin nijar fa wanda bayani ne ya gabata min da gurma kuma sun yi ne daga garuruwan gurma su wa'annan mutane din wurin Burkina Faso min jihati shimali gehen arewa wara albahar bayan teku fafata huwa suka ci jorori din kenan yaƙi ne da hada tsakanin nan kebe har zuwa cikin Nijar wa suka kashe na kashewa wasa bau suka kama na kamawa wa raja'u suka dawo faraja ana muka dawo ilal waɗanda zuwa ga gida to nan sifa shi ke nufi don yanzu an taso daga gwando kuma an komo sifa kamar yadda aka taso daga ɗagil aka dawo gwando faƙulto nifaɗi hadhihi alqasida ta wannan waka fi zalika akan wannan yaƙi akuru almawadi'a ina ambaton wurare allati bitna fiha wa inda muka kwana a cikin su kwanan bakunci an san kwana na bakunci sama sama shike duk daɗin wuri in kana bako to za ka dai kwanan za ka yi shi dai sama sama ne min kandu daga gwandu ilal baharin zuwa ga wannan gulbi din na gurma a cikin jirori a jamhuriya ta Nijar duk an bar turaren da muka kwana sai ga waƙan nan mai baiti 23 salal qawmu amma an qalbuka lam yaslu وعلمك ما هم جاهلون به جهل ورأيك فيما لم يروا سفاهة لديهم وإصلاح لما لا لم يروا دخلوا وعقلك فيما خالفوه حماكة بآرائهم وكل رأي له أصل القوم wa'annan mutanen nan da suka kyamaci jihadi a wancan lokacin kenan shi yau in kana son ka zauna lahiya da shi ba matsala to ka zan cikin jihadi da gaske ba wata matsala saboda ɗabi'arsa ta zarunci shi shehu abdullah to kuɗanyan mutane sala sun hita batu bai daina matsala ce mutum ya ce allahumma salli salli hita batu shine sala sai dai allahumma salli allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim sala sun hita batu amma daga abin da kalbuka kai zuciyarka shehu abdullahi ya yaslu bai huta batu ba an gare shi shine yaki wa ilmuka saninka da mahun jahilun abinda ba su sani ba to saninka jahalo abinda ba su da sani bihi da shi to kai saninka a gunsu jahalu jahilci ne akwai abinda kaka gani su akwai abinda suka gani wa ra'ayuka ra'ayinka kamar a hitabatun raya gidaje a tai zuwa jihadi kawai to ra'ayinka fi ma lam yarahu su abinda basu ga haka din ba basu da ra'ayi akan sa safahatun suna ganin wauta ne cewa mun fato a ra'ayi gidaje kuma a tafi zuwa yaki ladaimu amma a gunsu su suka ganin haka wa islahun gyara ne ma lam yarau ga abinda basu ga cewa ai gyara akan kansa ba maslaha dakhalu banna ne a gunsu wa aqaluka hankalinka fi ma khalafuhu ga abin da suka saba mishi hamakatun wauta ce amma dai da a ra'ayoyinsu ba suna ganin ba daidai ba ne hankalinka to ai da ma wa kullu ra'ayin kowane ra'ayi lahu asli shina da tushe ma'ana ra'ayina daban kuma ra'ayinsu daban tagarrafta anhum a wata nusa tagarraftu anhum kenan yayi iltifati anil ghaiba ya komo fida ba amma dai eh, eh, eh, zama ne gaiba din yahi saboda salal qawma amma anhu qalbuka lam yasli yace sai kace ce tagarrabta anhum kani kani yan magare su ba da ma katta sharraqo bayan sun yi gabas kenan kana yamma su suna gabas suna gabas kana yamma kenan don sai sun kai kai gabas kama daga fifara ka tashi har cikin kebe har cikin Nijar eh, yamma he amin to su ko sun yi gabas shine sifawa farabbuka matalicinka kai dari yana da masaniya shi ke da masaniya yau mai sami ushamlu ranar da wannan jama'a da ta rarrabu za ta sake haduwa daɗa Allah ɗaya sanar za mu sake haduwa da su don ni na yi cikin kebe har cikin Nijar wurin yaƙi su ko suna nan sifa shi ashamlu ya danganta daga kalmar da tattaho kamin ta in yashtami'u tattaho ko jama'a to sai a ce ashamlu rarrababbar jama'a amma in iftaraka ne iftaraka ko yaftariku shamlu sai a ce ashamlu gaggamamman jama'a yaftariku yarrabu amma yanzu ashamlu rarrababban jama'a yastami'u ya hadu kenan ya danganta da kalmar da tattaho kamin ashamlu din in ta gamuwa tattaho to wancan ashamlu ta rabuwa ce in kalmar rabuwa ta kamin ta to ashamlu ta gamuwa ce to nan kenan ashamlu ta mita eh ta rabuwa ce don yastami'u an ka ce yau mai yinin da ashamlu jama'ar da ta rabu yastami za su game wuri guda da ni da su kenan wa aktsaruhum mafi wa wayancan mutane laysu kama qad ahidtahum ba kasance da kasaba da su marabinka da su ba haka suke ba akwai canjin da aka yi to idishabu domin saurayi kamin haka kamin yanzu shehun rai ya yi tafsili makon ra'ayi sai ce shehun rai shi ne dattijo ga ra'ayinsa in ya ba da idea an kai amfani da ita to za ka ga ta amfani jama'a ga dukkan al'amari inda tijai suka sa baki za ga al'amari ya yi kyau ai akwai wani mutum da ya ɗauki zuciya cewa shi ya rige ya yanke zai rabu da matarsa zai sake ta sai wani dattijo ɗaya gana da shi yan mintuttuka haka yana da sai ce ya fasa saboda dattijo ya mai lacca kenan idan shabu shehun rai. ya wa karami cikinsu su kahalu matsayin dattijo ne shi ko amma kamin haka ba fa al khiyam amma su nan bai ce su ba saboda mahi yawa al'adar fillani ce za su kafa hema hema don ba dole bane ne su dade a wurin amma su fa hiya mutum khiyam ha su ne dai irin hemomin hemomin dai ne kamar ka ce lallai gidajen gidajen ne ko kuma fahiya mithlu khiyamihim maimakon khiyamiha irin hemomin su din ne kenan fassara biyu ce fa haya su hemomin mithlu khiyamiha irin hemomin na yadda suke su hemomin ne ko kuma mithlu khiyamihim irin hemomin su ne su wayannan mutane amma da wasu kano ha mazannan hemomin ghairul ladina biha qabl ba wadanda aka min haka bane ma'ana sun canza gidajen gidajen ne amma waɗannan mazamnan ba su bane na da amma duk da haka fada aza duk suka hita batun wannan fakat haƙiƙa ana ruju'u arruju'u dawowa ila tuqa zuwa ga tsoron Allah ana ya yanzunta mana lokaci ne yayi yanzu yanzu a dawo mu tsoron Allah domin wa manna hadal 50 duk wanda ya kusanci shekara 50 ana lahu aqalu hankali ya yanzunta gare shi mana ya kamata ya hankali shekara 50 kan in habba ya hankali ba shekara hamsin to da kyan yayi haka mai zuhud ya ambata idza asha mar'un na haula wa lam tara fihi athar al'afafi afafi fala tastashibanna lahu rashada wa qad auda bi munnatihi tijafi to ya kamata ya hankali bi tahsini niyatil jihadi ta hanyar ya kyautatar da niyoyi na yaƙi wa gairihi da ma abin da ba yaƙi ba irin neman ilimi ya kyautatar da niyyarsa da aiki da ilimi din qauluka duk faɗar da zaka yi wal da duk aikin da zaka yi ya kuma ya kasance liwajhillahi don neman yarda Allah shi sa ma abin yayi tasiri da aikinka da kaulinka don neman yarda Allah sai ya zan yayi tasiri wanda ke saurari. to sai ja hankalin sai ce ku sani fa mun bar wa'ancan daga sifawa mun taso mu wannan yaki ku ku sani wa kuka biyo ni kharajna mun wuce ta ne lawaje Allah don neman yarda Allah kawai narju muna fatar sawabahu sakamakon Allah mu samu lada wa ila kuma da daukakar da amma wa ila a islamin yake narju sawabahu wa ila ma islamin wa ila a islami kuma muna da ma daukakar da tuta ta musulunci ma'ana tutar musulunci ta daga bisa ga takahirci kuma ba don wasu baliyan tafi alkullu don kowa da kowa ya amfani in musulunci ya ci gaba sai musu kan dago amma wa man qasduhu duk wanda manuwarsa mu dai ga manuwar mu san mun faɗa duk wanda manuwarsa malin ya dai samu dukiya ya samu ganima abu zaharu najatin ko ya bayyanar da zarumta wata bajinta shine zarumta wanda an san ana ce ma zarumi bajini in mace ce bajina aw sha'u gaibin ko kuma ya hushe hushinsa don diba ta kai sai ta yi wannan yaƙi lam yujahid bi yaƙi ba kuma wadal fasl wannan shi abba ne kwatta hilla da nake muku wanda a cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wani mutum ya turin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar ta cewa ar-rajulu yuqatilu lil maganami mutum ne ma'aiki zai yaki don ya samu ganima wani mutum zai yaki lidhikr don ambace shi yayi suna wani zai yaki li rama kana don a san matsayi ne na zaruntarsa to sai ya tambaye shi faman fi sabilillah ma'aiki cikin su don Allah to da yake duk uku din na basu don Allah ba sai ma yake ce man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki domin kalima Allah ta dauka to shi ayayi don Allah to shine shi Abdullahi cikin wayan to ta guda biyu yake iktibasi da wancan hadisi din ya sake gaya musu adinna khuyulan murafa dawakan da la nujahidu wa'anda su dawakan siffar su waɗanda ba mu yaƙi li ila idinillahi akan daukakar da addinin Allah kuma ar-rajulu ‘yan kasamin baini ha suna tsakanin dawakan to wa'yanda ba mu jihadi akan haka fauka hadisa gare su mun rasa wa'yannan dawakai abinda suka nemi mun rasa dawakan da ba mu yaƙi kenan duk dawakan mu na ne na yaƙi na kamar ka ce na rasa duke daban taimakon addini da ita kenan duke ta taimakon addini shi kawai kamar yanzu a ce motoci na yaƙi to su an madadin dawakai ɗin to yanzu zai ci gaba da lissafa wuraren kwanansu shi ne ce mabayitu na inda muka yi ba kwana na bakunci min kandu daga gwandu muka soma kwana na farko fasabuyal hasabuyal cikin kebi ne gulumbe gulumbe cikin kebi kabirul husni har ma babban birnin kebi in ka ce kabirul husni birnin kebi ko azimul husni birnin kebi suka nufi zuguru kalgo a cikin kebi digi cikin argungu tillu bunza to bayan wanga baiti abinda ajjeranta nusa da ta hito sai a tasan mafazo girma bayan ka da baiti uku domin ci gaba da faɗin kebi ɗin an fahimce shi kami ya dawo manajar fa zo girma akwai zo girma cikin kebi ne fintai ne akwai alhali akwai su guda biyu da zan faɗa fa yallo shine yallo cikin nijar ne yali riya riya na biya ba wa ba wadda ake abubuwa don Allah ba sunan gari ne cikin nijar wanda fuga fuga gishiri ne wani nau'i ne na gishiri alamilin ya tabbata ga gishirinsu suna da nau'i na gishiri na fuga wa na inda muka tusga sadalu a wurin da ake cewa sadalu duk cikin Nijar na to sai mu ci gaba da dawowa cikin Nijar kuma sai ce fa sanafana shine sanafana duk cikin Nijar ne suna cewa sanafahana sanafana duk cikin Nijar ne bagaga da bagaga Nijar jaya balihim nan hillaci ne mauridul ganam shine jaya balihim mauridul ganam wurin da bisashen su ke zuwa shan ruwa yali shi ke bi duk da cikin Nijar yake nufi fa yelebe yelebe cikin doso cikin Nijar fa gobe rahim ba nan ba gobir yake ba gobere fa gobe rahim da gobere din su ya tulu shi ke biya a cikin Nijar ne gobere kwamangi da mangi duk cikin nijar ne akwai mangi a nan zariya cikin kaduna amma ga mangi ta nijar yake nufi to fa ashiru hijjatin goma ga watan zulhajji kenan ranar da ake dawaful ifada kenan ko kalbahar mun yi shi bisa ga gulbi wani gulbi kuwara na kwara cikin neja sugai da sugai cikin burkina faso sun ce mali wal ma'u ruwa baƙal jabalu duk da babban dutse yana ƙwaƙwanta bihi saboda ruwan ya koma don cito saboda ruwan na da yawa a can wai a can cikin kuwara bitna mun kwana bihi a nan kwara hamsan kwana biyar kamar da ya faɗa can haice wa bitu hunaka hamsata ayyami ya tajawazu zai shuna fi sufu ne ala sufunin bisa ga jirage suke ketarawa alkhailu da wakai wal ibnu da raqum ma fi jambiha suna gehin jirage din da wakai sun shiga ruwa da raqum ma kuma ga jirage sai ce tara kana ganin khayzuranatin ranatin alluna na jirgi ina abubuwan nan da aka sa jirgi ana haka yana ƙara dai ƙarfin tafiya cikin kwale-kwale wannan alluna din nan to shi a haizu ranatin kuma ana cewa kai zuranatin karhunan da ake masu da su ana cewa kuma kai zuranatin jirage kwale-kwale amma dai nan kai zuranatin allunan nan ya kame shine tara kana ganin kai zuranatin allunan jirgi wanda su aka matuki haka gare shi ta'umu suna iyo cikin gulbi ana ta tafiya haka ana dawa da su to misalin allun abin nan allunan nan ka annaha manasimu kamar ƙohotayye ne na dawakai na raƙumma wal amwadu tagoyi na ruwa suko asali malaliyar mi yana jiwa biha da su tagoyin ruwa sai kaga tagoro ta yi haka ta in malaliyar ta tagoro ta buga nan ta buga nan duk cikin wannan gulbin na kowar da yawa ne to wannan yayi tasbihu tamsili wato su alluna idan sun ka yi haka ga gulbi wani abu mai taushi ya shiga cikin wani abu haka yana tafiya to daidai suke da kohottai na dawakai da na raƙumma suna ɗiba ƙasa haka to shi dai suka nuhi bayan an yi kira sai a ci gaba fakhabbir ka gaya ma amirul na sarkin musulmi shine shehu usmanu dan fodiyo bi annahum haqiqa su mutanensa bi janibi gurma suna gehin gurma a kebe wal jihadu lahum shugulu ya ɗaya ya sha musu kai faru kafin ran ita gurma kad fulla haqiqa an kare arshuhum gadon su na sarauta bilje biljeshi da rundunan mu ta shiga a cikin su kina ci daga an kare su gaba ɗaya fa shattata sambalgo ai sambalgo ma ya tarwace annalu takalme ne wazalla ya darje bihi dashi to takalmi lazimi ne na kafa in ba takalmi kafa ta shiga matsala ma'ana dai sambalgo ya shiga cikin matsala shine sarkin yawuri na wannan lokacin wanda duk wanda ya hawa wannan sarauta ana ce masa sambalko ko sambalgo kamar can argungu wa walaila ba minhu farra kunduda fanzawa to duk wanda ya hawa wannan sarauta sai a ce masa kunduda kazalika haka jururi jururi a cikin Nijar tashattata jam'uha taron jururi ya tarwace wa halala ya sabka wal da kashi ala arja'iha akan sasannin su wal malaku ala arja'iha to sai su wannan mubtada ne muakhar Suyufu yufu ta kubban amirul mu'minina sarkin musulmi shehu kenan ta'alu wanda suna ɗaukaka su ta kubban bihi da albarkacinsa to sai khabarun muqaddamin sai a ce wa'annan ta kubban na shehu bi sun tabbata a cikin hannuwan jumu'in bataliyoyi ƙadatin kwamandodi ƙadiriyatin 'yan ya shehu wanda riyahun isko iskoka na taimako tasiru suna tafiya shaharan wata guda a mamahun gaba gare su wannan mu'jiza ga ma'aiki karama gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bir ru'bi masirata shaharin an taimake ni da hirgitar kahirai kan wata guda in kai musu hormaki duk za su gigice mai shiri ne ma yana cewa tasfiru riyahun nasr shaharan amamahu bi jahi rasulillah alhumman manzo Allah muka samu haka wanda alkullu kowa da kowa azza ya girmama ne bihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam salatullahi kaka ta Allah alai ta tabbata ga ma'aiki ma azza dinuhu duk da addinin ma'aiki ya girmama wa urgima duk sa'ad da aka turmuza amful kufri hanci na kahirci ma'ana aka wulakanta kahirci sai nuna kahirci kamar wani mutum ne wan salakha al-layl duk sa'ad da dare ya santu daga dare ya santu zuwa rana walamma raja'ana lokacin da muka komo min al daga wannan yaki kenan yau suna sifa sun ka tafi gwando har suka sake dawa sifawa to dan nan sai ce in taƙalna da gombe kenan sai muka sake ta ila sifawa zuwa ga sifawa to a lokacin ne sai ya zauna a nan buɗin ga kamar yadda bayanin da muka yi to anan na ma shi usmanu a sifawa karshen ta dai da baya sai yabba shehu abdullahi anan yamma wajajen gwandu shine sarkin gwandu sai yabba amirul muhammadu bello a nan gabas to sai shehu usmanu gaba ɗaya ya hita batun komi ya ci gaba da rubuce-rubucensa yana tawalif tawalif to wannan kin kamar da dai bayani zai zo wanga kamin shekara shidda da wafatinsa tunda kusan shekara guda shine ce sun ba da nahawa amin sannan kwatancin shekara guda fi lahi muharram bi ashirati ayyamin khalat minhu kwana goma da suka shuɗe ra'afi rakin amirul muminin sarkin musulmi shehu kenan jahaza ya shishirya jaishan wata bataliya wa adar raya ta ya bada tutarsa wadda tuta za ka ga yadda take a nan marikina za ka ga tutar da yabba wani a radda mun ka zo mun gane ta kuma in ka zo gidan tarihi za ka ga wasu yadda tutocin suke nasu to sai ba da wannan tuta din ga muhammadan muhammadu dana ni shehu abdullahi wanda dan dan shehu abdullahi na farko ana masa kinaya abu muhammad shi shehu abdullahi kuma ana masa kinaya abul hasan kuma ana masa kinaya abu abdullah to amma dai ya yi shahara da abu muhammad sannan abu hasan to wanda shi bayan shehu abdullahi shi ya rike gwando sannan ibrahimu khalil har dai zuwa sarki na shatara musa jakwallo har yanzu iliyasu bashar shi an na ishirin kamar yadda konan sokoto daga mujaddidin addini har zuwa aminu muhammadu bello har zuwa ga Muhammad Sa'ad Abubakar As-Salis Allah shi kara masa lafiya da kariya shine na 20 ikon Allah to sai fasaru suka tafi ma'ajaishin kalili tare da runduna eh, wadda ba yawa fajawazul bahar suka ketare wannan tekudin da ni ketare ni suka saki tafiya can waqtal ma'i kuma lokacin ruwa ya zo kaga don karama su kenan wa qad wajadul kuffar alhali sun samu kafirai yantazirunhum suna jiran su to akwai tsammani a ƙetara ba irin wancan gulbi na na Faso ba su ko tsammani ba su to su kafiran alal faradil gharbiya suna ga gaba ta yamma fa'abaru ilaihim suka tsallaka zuwa gare su wa suka kore su wa katalu suka kashe na kashe wa katalu man katalu suka kashe wanda suka kashe fa harabu sai kaharan suka gudu wa taraku suka ba husunan adida birane masu yawa ra albahari bayan teku Wa istama'u suka tattaru suka yi cincirindo ila azimi hisnihim suka game ga babban birnin su ana ce masa ilo kusa ga ɗakin gari a cikin jihar kebbi wajajen ruwa ilo ilo fasara jaishu na sai rundunar mu tattahin musu zuwa ilo din faƙata lahum sai rundunar mu su fi cikin ilo fa fataha Allahu lahum Allah ya ci musu garin faƙatalu suka kashe na kashewa wa asaru suka kama na kamawa wa raja'u suka dawo salimin alhali lafiya lau ganimi da sun ɗauko ganima fa ne tsara kasidatan waka a jamiyatan wadda ba cikin larabci ba shine da hillanci lidhalika saboda cin ilo wa hiya mashhura ta shahara wannan waka din kuma ba da ruju'ihim bi qalil sannan dawo wasu ke da wuya jama'a Muhammadu Bello Muhammadu Ballo wanda Bello shine almu'in mataimaki kenan ibnu amirul mu'minin dan dan amirul mu'minin Shehu Usmanu ya hahada juyushan wasu bataliyoyi ila biladu gwari zuwa ga garin gwarawa din nan cikin neja wadda wa ahluha mutanenta ita gwari din wa kuffarun kahirai ne a lokacin dugatun masu ƙetare iyaka kuma yugiruna suna kai hari ala biladil islami ga garuruwan musulunci kuma sun iya suna isa su waɗannan suna da makamai kwarai da gaske sun iya makamai su su gwarawa din sannan wanda daga cikin abin gansu mutane ne sata-sata haka manya kwarai sannan su ba su ɗaukar bisa ga kai don kai sarki ne haka suka ce walam yaftah malikum ba wani basarake da ya taba cin biladahum garuruwansu kaddu da dai ba a taba cin garin su ba su gwarawa amma sai muhammadu bello ya bude gari li'anna hadan su garuruwansu zatu husunin ma'abuta birane ne birni birni gare shi wa qila'in da tudanni wajibalin garuwar wasu manya-manya wa auliyatin gara hukka to muhammadu bello yana nan sai suka kulle garin su ka wurin wata biyu na jiran su sun ga kihitowa ka san sun tanadi abinci mai yawa to haka dai sai ya sake tafiya alƙalawa cikin wanga yanayi fa ya tafi alƙalawa ya aza musu muhammad dan uwansa muhammad to anan ne a alƙalawa aka aza limammai da kuma alƙalai da kuma sauran dai cewa ayi raddul mazalimi to hanya ce ta dawowa kuma ya gamu da tsangwama ta shi alkanemi suka aiko masa da maganganu na ba su dace ba har suka sassabto a wajajen garuruwan kano kuma suka haɗi da mutanen katsina da daura da dai sauran bayanin da zai zo insha Allah ta'ala fasara muhammadu bello muhammadu bello ko ya tafi ma aljiyushi tare da bataliyoyi hatta wasu ila biladi mu har ya kai garuruwansu su nan gwarawa din fa fatahu sunahum yakoci biranen su gaba waɗanga da addawu yacci bi aunillahi cikin taimakon Allah wa qatalu suka kashe na kashe wa asaru suka kama na kamu wa usira malikum an ka damƙuma sarakin su waji abihi aka zo da shi magalula alhali ai mai taggo bajal shine takko bajal da Hausa ka cewa an tungume shi an daura hannuwa da kafafu bainal usara cikin kamammi aka same shi haka din walhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah ala zalika ga wannan nasara da muka samu to waya an kai an haka mashi ai mai taggo bajal waton su saboda wautarsu ga ganinsu shi wai ba sarakin ka yadda a daure shi a tungume shi wa a kawo aji ana yaƙi wai don kai yaƙi ya zahi ya tsere su yi kare yaƙi ko su su tsere shi ya yadda a tungume shi a kamar mutanen uhudu da suka to da matansu idan kasu tsere amma da sahabbai sun kamace su sai da sun ka da baya to kaga wa kullu kafirin safi in ji mai abin nan mai sawi karkashin sai kullu sufanun duk kahiri wawa na bai da wayo waya da shi a tungume shi a daure gashi kuma shine sarakin su fa nazamtu ni tsara kasidatan waka lizalika don haka wahiya ga waƙan nan tahe kuma anan zamu dakata sai mu tashi a waka din mai baiti goma sha biyu insha Allah ta'ala idan wani sati yayi zamu yi hatima ta wannan littafi din na karatu na 29 na ƙarshe insha Allah ta'ala da fata Allah subhanahu ta'ala ka ƙare mana jagoranci ka ƙare taimakon addini da masu taimakon addini akwai wata tambaya da ta daɗe wacce ita wannan tambaya mai tambaya ke tambaya kan cewa an yi magana a malikiya cewa wanda zai sallah ta farilla ba zai yi koyi da mai nafila ba amma kuma an ce bi khilafi aksihi ma'ana an yadda wanda zai nafila ya koyi da mai mai farilla sai ce to ya haka za ta faru mutum na nafila ta zai yi koyi da mai farilla to abinda aka yi bayani a cikin jawahirul iklin cewa yadda za ka yi kai ka yi koyi kai za ka yi nafila ka yi koyi da mai farilla to yadda za a yi daga ciki sun faɗi wurin fuska guda uku wayanda nin rike na daidai misali kamar kai ne kai sallar subahin to sai wani yan makara bai samu sallar subahin ba bayan rana ta hito zai ranka ta to kana iya junawa da shi shi yana farilla kai ko kana kana nafila haka kuma idan zai yi sallah bayan yayi raka'a biyu zai yi sallah raka'a hudu sai ya yi raka'a biyu sai ka bi shi ga raka'a din nan guda biyu ta ƙarshe duk ana haka haka kuma daga ciki idan zai yi ƙasaru kaga raka'a biyu ce ai ga raka'a hudu to kana iya sai ka jona da shi kai da sunan nafila shi ko da sunan farilla to sura ta hudu ta ƙarshe shine bisa ga ƙaulin da ya yadda a nafila mutum ya raka a hudu to kana iya kila kayo sallah ka misali ta azuhur kila karhe biyu kuka yi sallah wasu kuma sai karhe biyu da rabi kila ko da kwata sai kaga za su yi sallah din to kana iya kai da kayo azuhur a wani wuri sai ka taho ka bi amma matsayin mamu kaga su farilla ce suke yi kai komi kai ko nafila to duk wannan huskokin uku zuwa hudu sun halatta wallahu ta'ala a'lam a ya samu ta can ya yi jam'insa nan nafila ce zai zai dai samu ladan nafila a wani nafila ba zai samu ladan yin nafila eh eh a sai zama mu ba amma ba a aka si shi ne mai farilla ya bi mai wanda ke nafila ba a yadda ba malikiyatan sai a lura Hmm. fa'ida ta zai samu ƙarin lada ta yin nafila da yi ta yin nafila zai samu ladan nan ta nafila ke? Eh? a hututun da sun ka ba da wannan oke din cewa an yadda kaga tana da bambanci da ya ta shi saboda ala'ayi halin ko don rahama taro din nan to za ka samu wannan falala din ta taro din gwargwadon kuma yawan taro din wallahu ta'ala alam akwai haihuwar da aka yi ma ɗaya daga cikin wayanda muka karatu tare da su shine muhammadu rila gidan haki sokoto har alhamis din na aka yi mai haihuwar ɗiya mace don haka za a yi sunan nan gidansu na gidan haki karfe takwas sannan kuma da marece zai haɗe da maulidinsa da walima kamar yadda ya can shekara biyu ga haihuwar ɗansa mu'awiya a fata Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗiya Allah ka raya ta bisa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba su lafiya baki da ita da mahaifiyarta shi kara ƙara horin abu da kalifi sauran masu tukuna na musulmi Allah ka shi su lafiya mariga Allah shiga hurta musu marasa lafiya Allah ya sauka musu mai mai salati Allah musulmi ya rahamar rahimin ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين